masu kallon barkan da daga wutar lokaci da fatan kuna cin goshin lafiya malam kafin shi wutar lokaci hawa muna magana akan sabuwa da suke kawowa taɓarɓarewar tarbiyya daga nan lokaci ya mana hada su za mu ɗora Allah. Mm. to za mu yi magana akan intisharul batala fil mujtama wato yaduwar zaman kashe wando da rashin sana'a da aikin yi a cikin al'umma mm. sai da aka zo aka dogara da can da ba karatun boko sosai mm. ko mutanen ba su karbi zuwa makarantar boko a matsayin sana'a ba za ka ga kowane gida akwai irin sana'ar da suke yi kuma yaran gidan an riga an koya musu irin wannan sana'ar akwai gidan da za ga suna surfani akwai gidan da ake ɗinkin hula akwai gidan da za ka ga ana yin alkaki wani gurin ana yin gurasa wani gurin ana yin dubulan wani gurin ana yin cincin wani gidan ana yin eh, kwakumeti wani gidan ana alewa wani suna yin kayan abinci iri-iri na ci da na amfani wani gurin suna haɗa turarurruka za ka ga ko wanki da guga mutum yake sai ka ga ɗansa yana yi in bugu yake za ga ɗansa yana yi wannan bugu da ya da daga makaranta zai zo ya kama wannan sana'ar bugu idan mahaifinsa eh, wanzami ne za ka ga ɗansa ya ƙoƙari shi ma yana wannan sana'ar idan ƙira ne idan baduku ne to yanzu duk an rena waɗannan sana'o'in iyayen wasu ma guraren tun da iyayen suka mutu 'ya'yan kuma suna ga yanzu mutum ya yi karatu ya yi certificate ɗinsa na sakandire ko ya yi diploma ko nca ko hnd ko ya yi digiri sai ga cewa yanzu ba zai koma ya zama wanzami ba ba zai koma ya zama baduko ba ya wuce sana'ar kira ya wuce sana'ar bugu da wanki maimakon ya zo ya haɗu su zamanantar da sana'ar mahaifin sai ka ga daga makaranta kawai sai zaman banza so shi yasa in mutum ya gama karatu bai samu aiki ba sai ka ga yaro gashi ya yi karatu da karfinsa lafiya lau amma yana ta yawo da takardunsa wai sai lalle an samu masa aiki. Wanda magana sai ka tuna da wani kwanan aka yi aka sa shi daga garin Jos. Mm. Shi mahaifin shi kamar ya gaji wanzanci ne. Mm. Shi ya yi karatu da sauransu kuma yanzu ya zo ya upgrading abun. Mm. Ya buɗe shagon aski ana zuwa aski. Irin na zamani. Sai na zamani. Ai sana'a ce mai rufin asiri kwarai kuwa sana'a ce mai rufin asiri. hakanan sana'a kira din ita ma za a iya ta kai da kaje je kayo digiri ka in ka zo za ka taimaka mahaifinka ku zamanantar da wannan sana'ar yanzu akwai wanda mahaifinsa yana yin sana'a na ɗinkin irin su kufta ɗin nan yake yi da irin su aikin babbar riga ɗin nan da sauransu shi yaron da ya je karatu sai ya zo ya ɗauki sana'a mahaifin yanzu shi yana yin design zanawa ma yake yi in ya zana sai ya fitar da guda sai ta tura mutane a whatsapp da facebook mm. in ka gani kana so ga kalar shaddodi sai ka siya sai ɗinka ya goge sa a leda sai tura maka garuruwa har kasashe har saudiya yake tura kasashe da duk inda hausawa suke suna sha'awar wannan ɗinki ya zamanantar da abin so oh. kuɗi ake samu sosai zai kawo kalolin shaddodi da yadiddika ya tura maka in ka ga yadin ka zaɓa ga kuma kalolin ɗinkin da kake so mm. daga inda yake ma zai auna ka kawai ka ba awon ka za a yi maka ɗinki kalar da kake so a tura maka mm, to kaga wannan yaro ya, ya gaji gida hakanan kuma akwai wanda mahaifinsa yana sana'a wanki irin na karfi da ake da hannu mm. shi da ya karatu sai ya zo suka haɗa kuɗi suka samu inji suka siya mm. yanzu sun buɗe laundry ana yin wanki da gyare-gyare mutane suna kai kayansu ana wanke farare daban ana wanke kala daban ana yin kaza sun koyi wannan sana'ar mm. to yanzu matasanmu ko kuma iyaye kawai sai ka ga yaro sai dai je makaranta ya zo ya zauna har kawai ya ɗauka cewa kawai da ilimi zai ci kawai shi in ba aiki ya samu ba shi kenan sai ka ga har wajen layin neman aiki za ga mutane da yawa suna mutuwa saboda ba a reni sana'o'i ba tun daga primary school ya kamata in ya rayu daga makaranta ka tura shi dinga koyar sana'a yanzu akwai wani da yake gaya min yayi karatu a rasha har ya phd dinsa a rasha yake cewa akwai wani profesa malamin su ne bayan ya karantar da su irin harkar gona din ne da kayan renon fulawoyi da tsirrai da sauransu ya ce yana da guri haka a bakin titi wani lambu yake da shi in kana son a maka irin design na fulawoyi a gidanka ko a maka shuke-shuke ko wace irin bishiya kamata a shuka maka har sunanka sai a rubuta maka da bishiya a cikin kofar gidanka to shi wannan profesan sana'a sa kenan eh ya zai ya karantar da su a jami'a kuma yana da dan lambun lambunsa a bakin titi mutane suna zuwa suna daukan sa yana ya ɗauki ma'aikata da za su je su yi bishiyar ka aski mm. su gyara maka ita su share gurin kuɗi kuma yake samu sosai ya ce ya mafi albashin da yake samu a jami'a domin yanzu kaga mutum ba zai je ya zama malamin jami'a kuma ya zo buɗe wani ofishi na consultation yana ba da shawara yana yin aiki ba ko mutum a ce wani babban ma'aikaci ne ya zo ya buɗe dan private din sa yana ba da duk irin waɗannan ƙananan sana'o'i da muke renawa wani sai kaga ta hanyar wannan Allah yake kawo masa rufin asiri kuma yake kawo masa kaza akwai wanda ya taɓa zuwa lokacin da muka yi auren zaurawa cewa ba fa aure daga cin abin da yake kashe shi shine rashin sana'a da aikin yi mata na da zaka ga mace tana aiki mijinta yana aiki yan kananan abubuwa na makaranta su fensir su shafana su in zaka siya duk ba sai an jira baba ba baba tana da taskirarta da ta ɗauko naira biyar naira goma ta baka kaje ka sai waɗannan abubuwan ka kashe buƙatarka don sai ya zama iyaye an dogara ne da uba kuma dogaran ma har zamba ta shiga ciki yanzu aka ga uwa za ta je makaranta sai ta zo ta ce ina da 'ya'ya biyar zan je in wa mijina tallan makarantar nan taku zai sa 'yanku a makaranta amma za ku bani mutum ɗaya za ku cire min mutum ɗaya sannan kuma kuka tashi in kun yarda za ku rubuta masa a jikin a jikin abin nan din a jikin rasit cewa makarantar ku mutum biyar za a dinga biya ni kuma za ku dinga yi martan din mutum ɗaya in kun yarda muku yarda ba ku makarantu da yawa to masu firabe da suke neman ɗalibai eh. sai ka ji an ce an yarda to wajen siyan littattafai ma da kayan makaranta da waye da sauransu kowane sai an ɗora za ka ga littafi ɗaya sai ka ga an ci kuɗi ɗaya a kansa principal zai ce to kai ga littafin nan a ji a ba yara 200 ya ba bayis bayis sai ce 250 sai ba headmaster headmaster sai ce 300 ya ba bayis ɗinsa sai ma ce 350 a ba malami a ajiye ce 450 a ba yara su kai gida su ce biyar. ita kuma uwar gida mai gida su ce dubu daya sai ce wannan gwamnati sai ya tsine wa gwamnati albarka ba san ga gwamnati a gidansa so da haka dubu ɗaya zai ba amma ga abin da zai shiga akawun ɗin makaranta ɗari biyu to kaga irin waɗannan abubuwa mata ana haɗa kai da su ana cutar masu gidansu akan harkar makaranta harkar ilimi harkar uniform harkar abinci harkar komai su ce a ƙara kuɗi za a cire duk zaman banzan ne da rashin aiki ai saboda shi kadai mai gidan aka dogara tunda da shi aka dogara ba ta sana'a komai yara ba a koya musu sana'a gani ake kamar gata ne ma in baka wahala ka shiga mota kaka tafi a ƙasa ka ci abinci mai daɗi kakai yi wahala kaka shiga rana duk waɗannan gani ake gata ake wa mutum ina duba uh, wani postin da aka yi a gidan sarautar a uh, Morocco abin ba Jordan ita baturiya ce matar sarkin eh. to sai aka yi tambayar ta cewa yaya take tarbiyyar 'ya'yanta tunda dukansu sarakuna ne 'ya'yan mm. sarki ne yayansu ko shida ne ko bakwai maza da mata sai ta ce waɗannan yaran kowa shi yake yin wanki da kansa kowa ya sa riga to shi zai wanke abarsa ya goge ta ce sannan duk wanda ya ci abinci plate din shi zai wanke filet ya wanke cokali ta ce sannan ban yadda a makaranta a kalli 'ya'yan sarauta ne a ƙara musu maki kowa a bashi ya yi iya ƙoƙarinsa sanda abin da mutum zai iya yi da kansa ba na sa wani ya masa ta ce saboda ya tashi da ya san darajar mutane ya san yi wa kansa hidima so da duk ranar da aka ce mutum da wani ya dogara ya wanke masa plate sai ransa ya ɓaci da wani ya dogara ya kawo masa cokali ransa ya ɓaci 'yan kayansa da zai sa kwaya biyu ya dogara da sai wani ya wanke yana jira sai wani ya wanke masa to akwai matsala yana jira dan abin da zai iya dafawa na shayi ba zai iya tashi ba dan yana sarauta gari ya waye ga shi ga kawai ɗan ruwan zafi zaka dafa ka ɗauki kawai ɗan lifton guda ɗaya ka saka wai ba za ka iya wannan ba sai ka jira wani ya tashi daga bacci ya je ya gama harkokinsa ya zo ya sa maka to akan wannan duk sai ka cika zukatanka da fushi da mutane iri-iri to ta ce duk abin da na san yaran nan za su iya wanda kawai ba za su iya ba shine kawai nake sa musu amma duk abin da mutum zai iya wanke kwananka wanke cokalinka wanke rigarka yi aikinka da kanka motsa jikinka ta ce wannan shine ainihin reno da ya kamata a ce ana wa mutum su su a su za su ga cewa tunda 'ya'yan sarauta ne ba abin da suke yi kawai shi kenan dai su zauna a gama abinci a kawo musu su ci su hurgar da farantin masu hidima zo su ɗauka su je su wanke saboda haka su zubar da kayansu wani ya wanke ta ce shirya kowa shi zai shirya ɗakinsa da kansa zai goge kayansa ya shirya su a lokasa. ya yi kaza ta ce haka suke da safe ba ma bukatar wani ma'aikaci ko kwaya daya da ni da su muke aikin gida eh mm. ta ce manyan ayyuka da za a yi wannan akwai masu aiki amma dai aikin kai kanka mm. kai kadai a ce sai ya nemo maka mai hidima maka ta ce ban yadda da wannan ba mm. to kaga wannan abu ne da ya kamata waɗanda suke ga kuɗi sai ya sa a lalata tarbiyyar yaro ya zama ba abin da yake yi cokali sai ka ga yaro yana tsawo yana zaune yana jira wai a zo a bani cokali wai ya tashi ya ɗauko cokalin ba zai iya ba faranti ga shi can a cikin abin nan ba zai tashi ya ɗauko wai yana jira ke ina wanci a kamun faranti in ya ci abinci sai an zo an ɗauke kwana kaga irin waɗannan duk ba tarbiyya ce da ya kamata a ce an nuna ma yara ba shi korafin da iyaye suke a irin wannan gaba maganan eh, kora zaman banza ko a samu yara sana'a suna kanana mm. ko za ga cewa daga ya dan fara samun wani abu na eh, taro sisi da sauran sai ga kuma ya fara nisa da karatun wanda wani akwai misali da yawa wanda hakan ya faru da su daga hakan wasu yaro ya bar karatu ya koma to ai dama abin da ake bukata ba wai in yayi karatu mai abin da zai kenan to ta ga kila wancan din ma bai zo bai kan bai wani karfi ba bai kan kama shi dan shi dan adam kana ji mm. wato akwai wanda zai Allah zai bashi arziki ta hanyar karatu akwai wanda Allah zai bashi ta harkar siyasa mm. akwai wanda zai bashi ta kasuwanci ta sana'a in duk aka ce a zama likita ko duk a zama injiniya ko duk sai an yi kaza ba zai yi ba al'umma ba ta iya yin karatu a ce ko sai ya yi karatu ba akwai karatun da ya kamata ka yi na korar jahilci ka wuce secondary school amma ba za a ce kowa sai ya yi jami'a ba kowa sai ya yi digiri ɗaya kowa sai ya zama dokta ba ba a shirya haka ba ana tafiya daga secondary school dama ya kamata a fara lissafin ina mutum zashi wani daga nan fa sai ya zama cikakken attajiri yanzu mafi yawa manyan attajiran duniya in ka duba profile ɗinsu za ka ga ba su da digiri manyan attajiran duniya waɗanda sun ɗauki masu digirin digirgir miliyoyi suna aiki karkashin suna cin abinci akwai mutumin da aka ce mutum sama da dubu arba'in ne suke aiki a karkashinsa wanda suke cin abinci su ci da iyalansu su yi kaza kamfanin nukansa kawai to kaga wannan ba karamin gudunmawa yake bayawa ba so ba za a ce dole akwai wani littafi da wani ya rubuta mm. uzama bila madaris oh. littafin wajen shafi biyar ne oh. ya ce lokacin da littafin ya fita da yawa yara suka daina zuwa makaranta sai ce ba makasudin rubuta wannan littafi in hana mutane zuwa makaranta ba ne a'a in gaya musu cewa su yi karatu amma fa ba dole nasibin rayuwa sai a cikin sai da takaddunka ba ka yi karatu amma ka ɗauka takaddar ka ce kadai za ta sa ka zama wani babban mutum ya kawo su nelson mandela ya kawo su uh, irin su rajihi na kasar saudiya mutum ne mai arziki don ma bai shigo najeriya ɗauko irin su aminu ɗan tata ba bai ɗauko irin su ta ba bai ɗauko irin su ga matasa ga manya irin su samad ba da sauran waɗanda allah ya musu arziki matasa ne allah ya ba su kuɗi da sauran to irin waɗannan abubuwa duka kaga ɓannin kasuwanci har ma za ka ga a kasashe kowa za a je a yi hira da shi yadda ya fara kasuwancinsa da wahalhalun da ya sha har ya kawo yanzu don matasa karshen rayuwa suke kallo ba sa kallon farko akwai wani mai arzikin da ya gama ya ce wala malam da dako na fara ce min da zan buɗe maka tsakiyar kaina zaka ga inda saboda tsabar ɗaukan kaya ga babu gashi a gurin amma za na ganin su da manyan motoci da manyan gidaje da sai mutane su ta zaton kamar rana ɗaya zama ya ce ya yi dako ya kwana a kan ya ce daga nan za su hau mota su tafi lagos irin hangi ɗin nan eh. ta katako ice hakanan za su hau mota irin wacce ake kiranta hodi ice irin ta za su hau a lokacin fa suna tafiya neman arziki amma yanzu 'ya'ya duk ba su san wannan wahala ba an tara musu kuɗi shi sa za ka ga in ka ɗauki masu kuɗi mutum ɗari da wuya ka ga goma daga ciki da kuɗin gado suka yi arziki goma kacal cikin ɗari wanda zai ce ni kawai gada kuɗin ne kuma na ci gaba da rainansu mafi yawa kuɗin gado ba sa wani albarka saboda an same su ne a sama so ba za a tsaya a gini ba kuma za ka ga shi mahaifin shi ma ba kuɗin ya gada daga mahaifinsa ba mafi yawa za ka ga mahaifinsa karamin attajiri ne amma shi allah mai da shi hamshakin attajiri shi sa aka ce ka ba yaro abu biyu ya fi ka ba masa kuɗi ka kashe masa kuɗi ya zama mutum kuma ka ba shi lokaci ka gina tunaninsa wannan ya fi masa ka bar shi yana ta shirmansa kana tara ma kuɗi an ce akwai sarakuna guda biyu a lokacin daular umawiya aka yi su ɗaya ya tara wa 'ya'yansa kuɗi da zai rasu ya tara su ya ce to 'ya'yana in dai talauci ana tara kuɗi don a yaƙi talauci na muku tarin da ba za ku ƙara neman kuɗi ba har ƙarshen rayuwar ku da jikokinku na bar muku akwatu na gwalagwalai ku je kuɗi ba ku ta ku ya ishe ku har ƙarshen rayuwar amma ba tarbiyya ba ilimi da sauransu ai da ya tafi suka zo suka ɗauki kuɗin nan suka yi ta ka shi kuma ɗayan sai ya ɗauki 'ya'yansa ya je haɗa su da malamai akwai lokacin da sarkin ya zo zai wuce ya ga ɗansa malamin yana alwala ɗansa yana zuba man ruwa sai tsaya ce gafata malaya aka yi haka maimakon ya dinga wanke maka kafar ɗan sarki ne fa ya tura shi ya ce kaka ka koya ma tarbiyya da ladabi da ilimi ba na son ya koyi halin sarauta ƙara ya zo cikin sarautar yana almajiri ya iya karatu ya san darajar mutane so da haka shi yake rike littafin malam shi yake rike takalmin malam kuma in malam zai alwala shi yake zuba masa ruwa shine sarkin zai wuce an ɗauka faɗa zai ce yanzu kai malam ka rasa wanda zai zuba maka ruwa sai ya rima <laughs> mai jiran gado sai kawo faɗa cewa dan me bai wanke maka kafa ba sai ce a wannan ma ya isa ai ya zuba min ruwa. to da haka suke sai mutum ya ɗauki 'ya'yansa ya kai su wajen manyan malamai da manyan masu tarbiyya da manyan masana fannoni ya zai ce ga ɗana nan a koya masa duk ko nawa malam na ɗauki nauyin cinka da shanka da suturarka da maganinka ga ɗana na a gina mun shi to shi sai yawa 'ya'yansa wannan da ya zo rasuwa sai ya ce to ya ku yara ku shina bamban muku kuɗi ba amma na muku tarbiyya na ba ku ilimi in ku na gari ne wallahu ya tawallas salihin in ku ba na gari ba ne to ba ma alheri in ba muku kuɗi ku zo ku kashe ni a mun hisabi to bayan shekaru waɗancan da aka ban musu kuɗi kowa sai da aka gan shi yana bara yana cewa ni ne faɗan gidan sarki wane dan Allah a taimaka min da abin da zan ci waɗancan kuma da aka yi musu tarbiyya aka kashe kuɗin aka koya musu ilimi da tarbiyya kowanne sai da aka ga yana yin sadaka yana kyauta ya sai raƙuma ya sai dawakai ya bayyace a tafi aje a yada addinin musulunci saboda ya samu tarbiyya tarbiyya kuma sai ta kawo ta kawo masa arziki mu ce lokaci zo za mu Allah masu kallon mu duka duka na lokaci mana halin sasai na sake saki tsara mu majalisi na gaba za mu daura ku sai ku kasance da Afirka TV kai ku kasance lafiya